Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna ni da abokin babana, kashi na ashirin da hudu. Wanda marubuciya Jidda Lawal ta rubuta muke shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna duniyar Hausa Nobels domin nishadinku. ku. Ni ne naku kamar kullum Abba Efex. Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a yaushe. Fiddausu da na koma ba ta ɗakin na ajiye kayan hannuna a kan gado. Na je na watsa ba tare da ɗauro a walar sallah na fito. Lashin kawai na murza a jikina na saka kayan barci tare da ɗaura zani a saman kayan nan sallah. Da na gama na ɗako alƙur'ani mai girma na karantawa har aka kira sallar isha'i na yi tare da shafa'i da wuturi. Ina cikin naɗe abin sallar Firdaus ta dawo na mata sane da zuwa ta amsa. Bayan na ɗauka na kira mun muka gaisa tana tambaya na karatu na amsa mata da lafiya. na so in tambaye ta dalilin da ya sa ba ta son na da abu sai kawai na shiru na mata sai da safe tare da kashe wayar ci shafa na kira muka gaisa mun jima muna hira da ita tana ƙara bani shawarwari akan rayuwata ta ce idan har ina son abu to ya kamata na sanar da shi na mata godiya muka yi sallama na janyo assignment ɗina na garasa. lokacin da na gama karfe goma ta yi already kwanciya na ina tunanin a cikin raina gaba ɗaya ta yamma zan fara kamar yadda ta shafa ta ce gaba ɗaya fa wani sabo ne muke shirin kamar wani sabo ne muke shirin aikatawa nake ko kuma nake ƙoƙarin kashe kaina saboda farantaran mutane wanda nake tantama ko za su ga farin abin da na yi a ƙarshe. Na yi murmushi tare shaida nuna ba jima'a barci mai daɗi ya ɗauke ni. Washe gari da safe sai ga kiran ta Amina a cikin wayata. Da mamaki na daga muka gaisa da ita tambaya ta ta yi ko ina firi yau. Na ce mata ina da class amma ƙarfi biyu zan gama. Ta ce ko zan zo ko zan zo ma da fulafo gaidi ne karfe hudu. Na ce mata ba damuwa muka yi sallama tare da kashewar na ajiye hankali da kasa raina ina tambayar ko dai lafiya take son gani na Muna fitowa daga lectures masallaci na shiga na sallar la'asar. daga nan na wuce flower garden an tana zaune a ɗaya daga cikin kujerun da aka tanada tana angone ta fara ɗaga min hannu tana murmushi nema murmushi ne na karasa gare ta kujera na ja na zauna ina fuskantar ta na gaishe ta ta amsa tana tambaya ta abin da nake so a kawo min na ce a bani egg roll da lemo Dan cin safe da zan fita da na sha shayi ban ƙara komi a cikin ciki na ba. Amma kawo mana egg roll milk pie burger da burger boga, da kuma lemon fish. An ci ta kalle ni ta ce, Allah ya sa ban takura miki ba da na ce ina son ganinki. Na yi saurin girgiza mata kai ba ko kaɗan wallahi. Ta murmushi tare da gyara zamanta kan kujera. Da farko ban yi niyyar sa baki akan maganar wannan ba. sai dai ina ga lokaci yayi da ya kamata in saka baki ba shi shigi nake miki ba amma ina so in ji daga ina maganar ku ta kwana na dube ta cikin mamaki anti wace magana kenan ta ce maganar ku da Ibrahim mana sai da na kusan zubdo da abin da na sa a bakina saboda magana na ji cikin bazata. Ta miko min tishu na goge bakina tare da korawa da ruwa Antamina ta ce ki haƙuri idan baki so hakan ba. Kai kawai na girgiza mata, amma a ƙasar raina ina mitar me yasa dan kawai ab yana son aure na sai kowa a cikin danginsa ya sani. Kamar wadda take karanta zuciyata ta ce kada faki zaton Ibrahim ne ya gaya min ko ya turo ni ba shi ba ne. Kwanakin baya dai ya taɓa neman shawara akan cewa yana so ya aure ki. me nake gani na ji daɗin hakan sosai wallahi abu ne wanda ya jima yana min amsa kowa a cikin kaina ta ranar farko da na fara ganin ki na fisa na yi wa ibrahim sha'awar kasancewar ki matar shi sai dai sanin halin ibrahim ya sa baki na na shiru Batun yau ba nake mashi maganar kara aure, amma sai ya wawantar da maganar. Ba ni kaɗai ba hajiyar ma ta yi nata ƙoƙarin ganin irin zaman da yake yi da matar shi amma yake amma jin da kan shi ya zo yana ce mai yana sha'awar ƙara aure na san cewa da gaske yake ibrahim baya nuna bukata akan abin da ya san baya so musamman akan zancen nan na fisa na ga wani bambanci a tare da shi kuma tun daga lokacin har yanzu ban sake jin yayi magana game da hakan ba. magana ƙarshe da na miki ma sai yake wawantar da ita da na mashi ne kuma gaskiya na kasa manta da zancen shi yasa na ce barin tuntuɓe ki da ko da kaina na ji na shiru tare da duk kusa da kaina in ce mi tunda ni a karan kaina ban san yadda muke ciki ba Antami na ta kama nuna ta riƙe cikin nata kin ga Nafisa. Ni fa ba takura miki nake sanayi ba. kawai dai na ku ne ina son ganin rayuwar ƙanina ta yaske ya samu farin ciki da kwanciyar hankali a cikin rayuwar auren shi shekara sha uku kenan tun auren shi da na aure ne da aka musu na zumunci ita diyar wani abokin alhajinmu ne tun daga auren su ibrahim ya rasa farin cikin shi tun yana matashi amma dai bai ɗanɗani abin da matasa kamar shi suke ɗanɗana idan suka yi aure ba. Ya rasa jin daɗin yarintar shi a wajen yarinyar da ba ta san darajar shi ba saboda kawai ba ta san shi. A matsayin Ibrahim na ya haƙura da auren dole ɗin da aka yi mishi, amma ita ta kasa haƙura a wajen Mubina ne kaɗai na ƙaryata maganar Bahaushe da ya ce, Yarce take wa namiji da sun fara haihuwa take dawowa su. a gare ta kam sai ta koma kan 'ya'yan shi ki yarda da ni Nafisa lokacin da ta samu cikin Abdullahi da kyar ta iya haife shi Allah ne kawai ya nufa zai so duniya amma sai da ta yi attempting ɗin zubar da cikin sau biyu haka aka zo aka sha dabi da cikin ƙasin, daga haihuwar Hafsat ta je aka sa mata lof a cikinta ba tare da ta da sani ko yardar Ibrahim ba. Ba ta ɗauke mu a tsiyar komai ba, sai mu haɗu da mu bina a hanya. Idan ba dama ta gani ba, ba za ta mana magana ba. Idan mu mun mata sai ta ga dama take amsawa. Babu yadda ba mu yi da Ibrahim ba akan ya ƙara aure a mayaki, ya ce baya so ya ci amanar da marigayi mahaifin mu bina ɗin ya bar mishi. akan ya kula da ita da farin cikinta. shi ya ganin shi cin amana ne idan ya kara aure aka ibrahim ya rayu tsawon shekarun nan ya danne farin cikin shi saboda matar da bata san yana yi ba wanda kuma san bati baya birge ta akan abubuwan da yake dangin sama har da 'ya'yan shi wallahi baki ji farin cikin da na yi ba lokacin da na ji cewa ya shirya fitowa daga cikin ukobar da ya sa kan shi a ciki Shi yasa kwata-kwata na ji na kasa yin hakuri in zuba ido, ki kubuce masa Nafisa. Jikina gaba ɗaya ya yi sanyi, ban taɓa sanin cewa irin rayuwar da abu ya yi ba kenan. Koma yake kan yi, an tumi bi na kan wace irin mace ce. Hanya akwai sauran mata irin ta duniyar mu ta yanzu. Antamina ta shafa hannuna ta ce kin yi shiru, ba ki san shi ne ko kuma ya miki sufa. na girgiza kaina ina ɗan murmushi ban taɓa mafarkin kasancewar wani mutum a matsayin mijina ba sai abanti anti farin cikin da na hanga a cikin idanuwanta abin baya misaltuwa na dai kusa da kaina kasa cike da kunya ina jin kamar ƙasa ta tsage na shige ta ce amma me yake ana ki cika burinki na ce ina jin tsoron abin da zai je zo ne Kin ga momina gaba ɗaya ba ta farin ciki da haka, sannan ban san me zai je ya zo ba a rayuwar auren abu da anci. Ba na son abin da zai tarwatsa musu rayuwar auren su da kan iyalin shi. Anti ta ce ki yarda da ni na fisa, ba za ki zama haka ba. Allah kaɗai ya san iya ce ta ran da za ki yi, wallahi babu abin da zai faru a rayuwar gidan Ibrahim, sai ma farin ciki da na san zai wanzu insha Allah. ke dai kaɗai ce wacce za ki iya yin wannan aikin saboda na tabbata Ibrahim yana son ki. Shi ne karo na farko a rayuwata da na ga Ibrahim yana son wani abu so da zuciya ɗaya kamar ki. Na tabbata idan ya rasa ki sauran rayuwar shi gaba ɗaya za ta zama wata iri. Na ji daɗin wannan lamarin sosai na tabbatar miki da cewa ke haɗi ce sosai a wajen Ibrahim. kun dace wa juna na tabbatar da zai kula da ke zai soki kada ke zaton saboda shi kanina ne wai nake koda shi ba haka ba ne. saboda na yarda da Ibrahim na kuma yarda da halayen shi ki kwantar da hankalinki insha Allah babu abin da zai faru sai alheri insha Allah ba za ki taɓa yin nadamar auren Ibrahim ba kamar yadda na tabbata za ki kasance a cikin farin ciki matuƙar kika amsa sunan matar shi. Don Allah ki daina ɗauke kanki daga cikin matan shi, ki abin da kike sanyi kafin lokaci ya ƙure miki. Allah ya albarkaci rayuwarki. Na da kusa da kaina ƙasa na jin wani irin confidence da ƙwarin gwiwa yana shiga ta. Insha Allah ba zan ƙara rike kaina ga yin abin da nake sanyi ba. Da yarda Allah zan zama mallakin abu. tun kafin ya subace daga hannuna in takayyara. An ta Amina ta kara bani shawarari kafin muka miƙe muka fita daga cikin gadin ɗin da tindin mota na rakata. Ta bude motar ta shiga ta miƙa hannunta baya ta ɗauko leda mai ɗauke da tambarin kamfanin Shoprite. Ta miƙo min. Na so naukewa in ki karɓa amma ya kamo. Ta kama hannuna ta ɗora min ledar a tafin hannu. Dole na karɓa tare da mata godiya ta ce babu komi Amina. Ki tabbata dai kin yi da sauri na kai na ƙasa ita kuma ta tashi motar ta ta tafi. Takacin kayan kwalam da makulashe ne ta kawo min dambun nama da sakacen biskit sai turare masu ƙamshi a cikin ledar. Na bude biskit ɗin shortbread ne na kai bakina na cinye tare da korawa da lemu. Kwana biyu nan abubuwan da na mayar abinci cikina kenan. Bayan na la'asar sha'i na gama shirin kwanciya na kwanta a kan na tare da janyo fulo na rungume a kirji na, Maganganun ta Amina suka fara yawo dawo min a cikin kaina. Na ci kaina cikin mutuwar jiki tare da jina na narkewa a kan katifar. da nake kwanci Allah sarki abu ban taba zaton cewa rayuwar auren shi munin ta yayi yawa har haka ba na ƙara juyawa a kan gadon da yardar Allah sai na zama dalilin sharewar hawayen shi da ya yi ta zubarwa a shekarun baya in Allah ya yarda sai na zama haske da fitila a cikin rayuwar auren shi da haka na limshe idanuna bacci ya ɗauke ni idanuwa brown masu sheƙi da ƙyalli suna ƙarari a cikin duhu da kuzari sosai na tashi a cikin jikina ranar tunda na yi sallar asibahi ban koma barci ba saboda ina da lakcar safe na wanka na shirya abin karyawa kafin na shirya jikina cike riga da siket na lashi ruwan ganye ɗinkin yamun cif a jikina shi bai yawa ba kuma bai yi kaɗan ba Ina cikin karyawa ɗin ne na kira gida muka gaisa da su. A nan ne dadi yake faɗa min cewa result ɗinmu na Kaduna Foli ya fita kuma ya yi kyau sosai. Na yi hamdala tare da godewa Allah. Ya ce ya riga da ya tura abu da result ɗin don a kammala shigar da takarduna a cikin biyu ke. da dama a waiting result ne na ciki. Na ce mishi babu damuwa daga nan ya ba momi muka gaisa da ita. har take faɗa min an sa auren ansa'u diyar su dadi nan da watanni hudu na musu fatan alkhairi sannan muka yi sallama da ita a gurguje na karya na jagale yalo mai yalwar faɗi da flat ɗin takalmi shi ma yalo sai da kai littattafai da wayar hannuna na tafi